a ƙoƙarinta na ganin an sauwaƙa wa al'ummomin jihar gombe matsalan sufuri matsalan da ya dade yake ciwa al'ummomin jihar tuwo a ƙwarya inda al'ummomi musamman mata kan shafe awa da awanni kan manyan titunan jihar don jiran abubuwan hawa gwamnatin jihar ta samar da motocin sintiri a fadar jihar inda ake ci gaba da raba motocin ma ƙungiyoyi don inganta yanayin zirga-zirga a fadar jihar kamar yadda kwamishinan kuɗi na jihar alhaji hassan muhammad ya shaida mini jim kaɗan bayan ya mika wa ƙungiyar employee nasu kaso. yau rana ce da muka kaddamar da karo na biyu na sake wa wayannan motoci da mai girma gwamna ya ba da umarnin a sake su a karkashin wannan shirin sa na talba empowerment scheme wadda shiri ne wadda yake yi saboda bunƙasa tattalin arzikin ƙasa a cikin ƙasar gombe ta yadda mutane musamman wadda suke sha'awan aikin sifiri na su sami yadda za su mallaki mota su dinga biya a hankali ta hannun gombe leasing kamfani mun yi karo na farko wadda muka sake ma national union of road transport workers to wannan lokacin kuma retien uh, eh, wannan uh, road transport employers association of nigeria wadda su ne dama kungiyoyi guda biyu masu karfi na aikin sifiri a kasar gombe suka zo su ma muka sake musu wayannan motoci din mai girma gwamna ya tanada su ne saboda a yi aiki da su a cikin gari abinda ake cewa town service saboda haka laifi ne ka ɗauki motar ka kai ta wani gari alhaji hassan muhammad kwamishinan kuɗi a jihar Gombe. Wannan tallafin na gwamnatin jihar Gombe na zuwa ne a lokacin da al'ummomi ke yi wa direbobin employee kallon masu tukin ganganci. Ko me shugaban kungiyar na jihar Gombe Muhammad Kabir Magaji zai ce? To da izinin Allah dai bisa ga semina da muka yi da direbobin kuma za mu ci gaba da semina da su in Allah da za su zamanto masu kiyaye dokoki da ka'ida. Kamar yanzu kwamishina na eh, kwamishinan kuɗi ya ja gargaɗin membobinmu da bin doka da oda kuma in Allah da za a sami membobin mu cikin bin doka da oda insha Allah. Muhammad Kabir Magaji shugaban kungiyar employee a jihar Gombe su ma waɗanda suka ci gajiyan tallafin sun tofa albarkacin bakin su. Sunana Sha'ibu Muhammad Shatiman employer. to bi Allah zai taimaka mana kuma dama ana taimakon wanda ya dace a taimake shi lallai muna cikin neman taimako kuma gwamnati ta taimake mu kuma za mu ɗaukaka rayuwar mu za mu ɗaukaka rayuwar wannan ma gwamnatin bata san da su ba sunana malam mai yarin sarkin gombe Ya abin farin ciki ne irin rana ta yau yadda gwamnati ta ɗauki alkawari kuma ta cika mana saboda rage raɗaɗi da muke fama da shi in sha Allahu muna bayan gwamnatin nan ɗari bisa ɗari Allah kuma ya taimaka mata motan dai wanda kiran ford ne za a bayar ne kan kudi naira miliyan biyu mai wa'adin biya na shekaru uku inda gwamnatin za ta dauki nauyin yin sabisin motan na shekaru uku da ma gyara da kuma samar da wasu na'urori duk don inganta zirga-zirgar motocin sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a nigeria